wasu baitoci ne na rairaya ma wannan gidan talabijin namu mai taron albarka al-irshad shirya daga Allah bismillahir rahmanir rahim yan uwa mun goda Allah mun salati gun rasula har sahabu marasi illa dukkanin suka saji milla alihi ne wanda ban faɗi ba irshad shirya ga Allah mai hani ga bata dalala mai kira murke sabila wanda ba wasa da sallah irshad dai ta shace in ka kama za ka dace wa'azi safe marece za ka ji su kana ga kwance ba tare da ta da hankula ba ga abubakari a zaune wanga alkali ku gane salihun nan ne mutane zaria kuma nan gida ne na bayani wanda bai sani ba marhaban da zuwan izala ƙoƙarinta na hari laila mai ibada kan dalila kar mu ɗau bid'a balala ba ta yadda a yaɗa duk ɓata ba dole ne daga nan na miƙe har ya zamna zage damtse kar wurin magana na sarƙe malamai na zanuwa ke ba mutane ne fa kankana ba fahar za ni tsaya a jingir shekhana ya haya musafir ɗauki bakar har mudassir har izin da ya zo da akausar bai san wahala ga fassara ba za ni je shehul kalami yusuf sanba mutum halimi ga yawan kyauta karimi eh, sabiti kuma mustaƙimi bai yadda a canza gaskiya ba shek sa'id hassan na jingir shi da shek muhimmu nasir. kowanensu kira shi mahir su biyun ba almufakir ba su yadda a zauna kan bata ba zo mu leƙa gari na gombe alhaji isa waziru gombe koko isan namu gombe shi da malam hamza gombe ba su yarda da bin wurin bata ba abdurrahman na jega har aminu yusuf ka hanga malamai ne gagga gagga batun magana a lugga sauran ilimi ba ka rasa ba malami salihu na ningi dan suleiman ba shi wargi ko yin togo da dangi shi kawai in dai ya hangi gaskiya ba za ya bar wurin ba ibrahim dan shu'aibu mu da bai da aibu ba ya son magana a gaibu ko yin magana da babu gaskiya ciki ya ciki koko masu zamba ga muhammad muhammadu namu ko kira shi da malaminmu shi kiran shi kadai gare mu duk mu ba mu ɗau dina na duniya ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine kashi na farko kafin na biyu da zai biyo baya da yardar Allah